Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da da arba'in da tara da kuma sittin sai kuma kilohas dubu ɗaya biyar talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum ku da safiyar Talata bakwai ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ashirin, suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk na da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. Wasu kasashen turai da kungiyoyin kasa da kasa sun so mu shiga tsakani domin sasanta tankiya tsakanin Amurka da Iran. Prime Minister Australia Scott Morrison ya sha alwashin kashe ko nawa ta kama domin taimakawa waɗanda ibtila'in gobarar daji ya shafa wacce ta ƙona miliyoyin hekta a jihohi uku na ƙasar. Amurka ta tura ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar Kenya biyo bayan mummunan harin da mayakan ƙungiyar Al-Shabaab suka kai wa sansanin a ranar Lahadi. tokanin labaran kenan cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar borno ya zargi jami'an sojin najeriya da karɓar kuɗi ga waɗanda ba su da katin shaidar ɗan ƙasa akan hanya. Borno State to acquire the national ID card. Those people in the checking point are receiving 500 naira per person, 1,000 per person. No any reasonable government can accept this one. Haka kuma za ku ji cewa wasu abokan juna biyu sun rasa rayukansu a Jos bayan kunna gawayi da rufe ɗaki domin neman ɗumi. na girgiza na girgiza ina kiran sunan shi shiru sai na balle wannan abin da karfi na ja shi ya fashi kowai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai na jawo kafan shi to ina kamo kafan shi ga kafan shi ya kone sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakwata zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya kasashen turai kawayen amurka sun yi kira ga bangarori biyu na amurka da iran da su mai da wukaken su kube biyu bayan alwashin da iran ta yi na mai da martani akan kisan babban kwamandan ta kwasim salamani da amurka ta yi a iraki zanga-zanga ta barke a duk fadin gabas ta tsakiya a daidai lokacin da kungiyar nato ta jingine shirin horarwa a iraki yayin da ake kara fargabar yaduwar tashe-tashen hankula duk da yake amurka bata sanar da kawayen nata na turai ba kafin kai harin na kwamandan na iran Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ce kasar ba za ta yi alhinin mutuwar sulemani ba ba Amurka kadai ba Birtaniya ma na cikin kasashen da suka ji jiki a hannunsa in ji Darakta Janar na cibiyar ayyukan gidan sarautar Birtaniya Karen Von Hippel. Qasem Soleimani has been responsible for the deaths of hundreds of American troops and other Western troops. Ta ce Qasem Soleimani ne yake da alhakin mutuwar ɗaruruwan sojojin Amurka da wasu kasashen yammaci ciki har da Birtaniya. Ƙasashen Birtaniya da Faransa da Jamus a jiya Litinin sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suke kira ga ɓangarorin biyu da suka yi zuciya nesa su kuma nuna halin dattako. Ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta gayyaci ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif zuwa Brussels a ƙoƙarin ganin an dakile rikicin. tsohon mai baiwa shugaban amurka shawara akan sha'anin tsaro john bolton a jiya litinin ya ce zai bayyana domin ba da shaida a zaman sauraren karar tsige shugaba donald trump idan har majalisar dattawa ta gayyace shi lamarin da zai baiwa democrats karin haske kan ainihin abin da ya faru a bayan fage akan yunkurin trump na tursasawa ukraine gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance bolton wani mai aƙidar jaddada karfin ikon faɗa a ji da amurka take da shi a duniya ya yi aiki a matsayin jami'in tsaro na uku na trump tsawon watanni goma sha bakwai kafin a cire shi a watan satumban da ya gabata sakamakon takaddama akan yadda za a tafiyar da dangantaka da iran da koriya ta arewa da kuma afghanistan a shirye-shiryen kada kuri'a da tsige trump a majalisar wakilai masu bincike sun ki gayyatar bolton saboda fargaban tsawaita zaman shari'a a kotu akan ko za a iya tilasta masa ba da shaida ko kuma zai yi biyayya ga umarnin trump da ya hana wa jami'ai bayar da shaida yayin da zaman sauraren karar ta tsige trump ya koma majalisar dattawa duk da yake ba a tsayar da ranar somawa ba bolton ya ce zai so ya warware wasu al'amura masu sarkakkiya gwargwadon iyawarsa cikin kyakkyawan natsuwa da kuma kuzari prime minister australia scott morrison ya sha alwashin kashe ko nawa ta kama domin taimakawa waɗanda iftila'in gobarar daji ya shafa wace ta ƙona miliyoyin hekta a jihohi uku na ƙasar da yake zantawa da manema labarai a jiya litinin morrison ya tabbatar da kara kudade dala amurka miliyan hudu ga sabuwar gidauniyar da za ta taimaka wajen sake gina garuruwa da gidaje da suka kone to sai dai gwamnatinsa ta ce za a samar da karin kudade kamar yadda ake bukata sanarwar ta morrison ta zuwa daidai sa'ad da aka kara samun rasa rai a jihar new south wales wanda ya kara adadin waɗanda suka mutu zuwa 25 jami'ai a jihar wato jami'ai a jihar a litinin sun ce wani mutum ɗaya kuma ya ɓata an kesta kimanin gidaje dubu biyu suka kone yayin da harsunan gobara fiye da ɗari ɗaya suka ci gaba da ruruwa a jihar adadin da aka bayar a hukumance ya nuna wutar ta lalata yankin da ya yi yawan kasar ireland a cikin jihohi uku na australia sanyayyar yanayi da kuma ruwan sama jiya litinin sun dan samar da sauƙin gobarar da 'yan kwana-kwana suka kwashe tsawon makonni suna fama da ita labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Kenya ta tura ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar ta Kenya. Amurka ta tura ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar Kenya biyu bayan mummunan harin da mayakan ƙungiyar Alshabab suka kai wa sansanin a ranar Lahadi. Rundunar sojin a Afirka ta faɗa wata sanarwa a jiya Litinin cewa dakarunta masu kai ɗaukin gaggawa na gabashin Afirka sun isa sansanin na Mandabe domin ƙarfafa tsaro. rundunar ta kuma ce ba inda ta ga wata alamar cewa harin na da alaka da iran jami'an ma'aikatar tsaron amurka uku suka mutu a ranar lahadi sa'ad da mayakan al-shabab suka kai hari a sansanin naman da bai wanda dakarun yaƙi da ta'addanci na amurka da kuma kenya suke amfani da shi dakarun tsaron kenya sun faɗa wata sanarwa cewa an kashe biyar daga cikin maharan sojojin amurka na amfani da sansanin naman da bay domin horar da dakarun kasashen afirka da ke kawance da amurka da kai ɗauki akan duk wani rikici da kuma kare muradun amurka a yankin daga ƙarshe dakarun da ke biyayya ga babban hafsan sojin ƙasar libya khalifa haftar sun ce sun karbe ikon birni mai muhimmanci na sirte daga gwamnatin da yammaci ke marawa baya a tripoli mai magana da yawon sojan kasar ta libya na haftar ya faɗa a jiya litinin cewa sun kwace birnin a cikin 'yan sa'o'i kuma tuni da ya sami cikakken 'yanci kawo yanzu tripoli ba ta yi wani sharhi akan lamarin ba haka kuma babu cikakken bayani akan gwabzawar sirte da ke kan gaba wato da ke kan gabar mediterania birni ne mai muhimmanci domin kuwa dakarun na haftar ne ke da iko a gabashinsa yayin da tripoli take iko da yankin har ya zuwa yammacinsa birnin yana kuma kusa da yankunan haƙo mai sirte shine garin haihuwa na tsohon shugaban mulkin kama karya muammar gaddafi kuma ya zama a ƙarƙashin ikon ƙungiyar is kafin gwamnati ta kwato shi daga hannun masu tsatsauran ra'ayin addini tare da goyon bayan amurka. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla gwamnan jihar borno ya nuna bacin ransa ga jami'an sojojin najeriya bayan rufe hanya tare da karbar kudade ga waɗanda ba su da katin shaidar zama ɗan ƙasa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da haruna dauda ya haɗo mana. Still with us. nobody is Sad. That was what caused no, the lockdown. We understood. Nobody is disputing this. That was what caused the lockdown. We agreed. Nobody is disputing this. That... Wannan ce ce kuce da yawa kuke nan tsakanin gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da kuma tiyata kwamandan rundunar sojan Najeriya da ke yaƙi da 'ya'yan kungiyar Boko Haram na shi arewa maso gabacin Najeriya mai janar Olusegun Adeniyi sakamakon rufe hanyar da jami'an sojan Najeriya suka yi bayan kai wani hari da 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka kai kan wannan hanya tashi da garin Maiduguri zuwa Damaturu. da aka ce an kashe wasu jami'an soja da na 'yan sanda tun a ranar sabar ne dai wasu zakitan 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka dinga kai hari kan mabiya waɗannan hanyoyi da ma jami'an soja da ke kan wannan titi kuma duk lokacin da aka kai hari jami'an sojan ka rufe wannan hanyar ne na tsawon awanni wani lokaci har ma mabiya hanyar su dinga kwana a kan layi duk da cewa ga su suna garin gari ba tare da ba su izinin shiga ko kuma fita daga cikin garin ba ganin irin wannan matakin ne dai ja hankalin gwamnan jihar borno professor gana umar zulum wanda ya tattaki zuwa mashigan wannan gari kama daga mashigar gari na juntulo har zuwa ƙauyen auno inda jami'an sojan suka tare motoci sun fi dubu ɗaya ba shiga ba fita sakamakon wannan hari da aka kai wanda gwamnan jihar borno ya dinga amayar da abin da ke damunsa na game da cin zarafin jama'a da ya ce ana yi akan wannan titin kamar haka. Borno State to acquire the national ID card. Those people in the checking point are receiving 500 naira per person, 1,000 per person. No any reasonable government can accept this one. And with the insurgents. gwamnan ya ce jami'an sojan najeriya sun bulo da wani abu wai binciken national id card wanda kuma jami'an da ke binciken ababen hawa da ke wannan wuri na karɓar naira ɗari biyar zuwa naira dubu ɗaya a hannun kowane mutum guda duk da wannan hali na rashin tsaro da muke ciki don haka babu wata gwamnati san ya kamata za ta amince da wannan nan take dai gwamnan jihar borno professor umar zulum ya ba da umarnin buɗe wannan hanyar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Doda. To idan muka leƙa birnin Jos kuma wasu matasa biyu ne suka rasa rayukansu bayan da suka kunna gawayi don jin ɗumi saboda sanyi. Ga Zainab Babaji da wannan rahoton. Da Saminu Idris da abokinsa Idris Dahiru neman jin ɗimi ta hanyar sanya wutar gawaye a ɗakinsu ya yi sanadin rasa rayukansu. Yayin da na isa ɗakin da mamatan suka gamu da ajalinsu a yankin gangare da ke nan cikin garin Jos, na tarar da ƙonannen katifar da suka kwanta da labule da ledan ƙasa da sauran kayayyakin da suka ƙone. Labiru Idris shine wan Saminu Idris ya kuma yi min bayanin yadda lamarin ya auku. Irin karfe goma sha ɗaya haka na dare. To sai kira ni a waya yake ce mu in buɗe mai kwannan kofan gidan akan ya shiga ya ɗauka kasko a cikin gida da safiya ta yi ban samu sallan asuba ba to na yi alola na a cikin ɗaki na yi sallah na a cikin ɗaki to sai na yi yunkurin fitowa cikin tsakar gida sai na ji ƙauri. sai na yi yunkurin fitowa in buɗe ƙofar gida saboda akwai inda muke dan canja wuta na yi tunanin ko wajen ne ya ko ne to ina zuwa daidai zauren kenan zan sa sakata in buɗe ƙofar gidan sai hankali na kai windan windan jikin ɗakin su da yake yana ta cikin gida to sai na ja slicing windan su na buɗe sai na ga hayaki hayaki na fitowa na girgiza na girgiza ina kiran sunan shi shiru sai na balle wannan abun da karfi na ja shi ya fashi sai kowai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai na jawo kafan shi to ina kamo kafan shi na ga kafan shi ya ƙone Mahaifiyar Saminu Idris mai suna Habiba Hassan ta ce a daren da Saminu ya rasu wata surukar su ma ta samu hatsarin shakar mummunan iskar gawayi sai dai Allah ya kubutar da su. Wannan hatsarin ya same mu ba ga kan wannan kadai ba. Dan a wannan dare mun samu kanmu akan mutane biyu saboda muna da surukar kanmu ita ma sai wannan abin ya tashi a kansu saboda su ma sun sa gawayin su ma again ta faɗi ta samu kanta a cikin damuwa suna tare da yarinyar mu budurwa. Shi ma uban Saminu mai suna Idris Aliyu ya ce labarin mutuwa ta Allah ce. In ka ga mutum bai mutu ba kwanan shi ne bai kare ba. Ni abin da nake son gaya wa na baya duk wanda ya kunna gawayi ya bari ya cinye ya sa masa gishiri ya tabbatar da cewa dafinsa ya mutu in ko mutum ya kai ɗaki ma kar ya daddanne kofa ta inda iska ba zai shiga ba. Ga wata mai sana'ar sai da gawayi shekaru fiye da talatin mai suna Maman John, ta ce waɗansu itatuwan da ake yanka ake gawayi da su suna da illa ga lafiyar al'umma. Yaran mu nan da sun fara sara barkatai, ko ina an je ana da inji ana yankawa, sai ai an yanka wani itace ana kiran shi gusuka ta in wanda ya saya bai sani ba in ka je ka sa a wuta ka bi ka kulle dake wallahi zai ba zai ba za ku ji dadi ba mu ma in mun ganshi a ba ma ba ma karba babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Polika Azut Martins ya yi bayani ne kan illar da gawayi ke da shi akwai wani iska da ana kiran shi carbon monoxide shi wannan din ba shine mutane suna numfashi da shi shiga ciki ba shine na fita daga cikin mutane aka mata wanda ana kiran shi oxygen su samu amma wannan mu na din kuma domin ba iska da yana shiga cikin dakin in su mutane suna numfashi a cikin wannan mu na din zai iya kashe su so sa ga waya cikin dakin da an rufe window da an rufe kofofi duka ba kyau yana ya kashe mutane Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria To Allah ya kyauta da fatan jama'a za a lura a gaida zainab babaji har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda za a muke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha hudu na dare ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya kaji bari fara maka ba su taba yin babban karya kamar karyan da suke yi akan mambila suna siyasa da mu akan karya ina da sama za su bi ina hanya a lokacin baba buhari ina baka tabbacin cewar za a gudanar da aikin nan shi ya sa ma muhammadu buhari ya ba mu ministan makamashi za ku gani a kasa jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wai me yake sa ana samun yawan jinkirta zaben kananan hukumomi ne a wurare irin na taraba da ke najeriya kuma wani hali ma ake ciki yanzu game da aikin nan na mambila na samar da wutar lantarki ba da bayan haka wace irin rawa shi gwamnan taraba na yanzu wato daidaiwa sai taka wajen karfafa wannan aikin ko kuma dakoshe shi a lokacin da yake minista wannan suna daga cikin batutuwan da muke fatan mu taba su a cikin shirin yau wanda muke yi kan dambarwar siyasar wannan jihar da pdp wacce ke adawa da apc a najeriya take mulkinta. ta to amma kafin mu yi nisa ya kamata mu ji ra'ayin mazauna taraba din kan halin da jihar tasu take cika a yanzu sunana christy sebastian yayo daga local government Mm, akwai hanyoyi da yawa wanda gwamnatin nan ta yi akwai kuma eh, makarantu akwai kuma ruwa ruwan sha da gwamnati ta yi wanda da ba mu da ruwa yadda za ka je ka saya ka ɗiba akwai ruwan famfo ko ta ina ana sha mulki allah ne yake ba ma wanda ya ga ya yi a bashi su bar shi ya samu dama ya zauna ya yi ma jama'a aiki domin ya fara yi su bar shi ya karasa da aikin maganan aje nan aje can a yi nan a rubuta petition a yi nan a yi can a kawo faɗa na kawo fada can don Allah ina kira mutane taraba su yi hakuri su ba shi dama ya karasa da sauran aikin shi. Sunana Ilyasu mutumin Bali. To ba wani abun da za mu ce illa dai gwamnati ne ga tana ana murdawa domin idan ka dubi yanayin da wasu abubuwan da suke faruwa a wasu wurare idan ka zo musamman mu da muke cikin ƙauyuka gaskiya don cikin garin ma mun shigo ba ma ganin wani abun kirki to ballantana kuma mu da muke ƙauye saboda haka gaskiya muka ne mutanen ƙauye ne muka ba mu ga wani abun da gwamnati ta mana ba amma dai su a wurin su suna ce sun yi kaza sun yi kaza amma ba mu komai ba to muka shigo ma cikin jalingon inda ma nan ne za a ce an yi wani abu to mu gaskiya ba mu ga komai ba kuma sai muna ta jin labarun an samu miliyon kaza an samu biliyon kaza an samu biliyon kaza to ba mu san ina ko rami ake tona ɓoye ne ko ake da su wallahu alamu wani muna kawai ba mu san me ke to me muka gani tunda ma'aikata ma suna kuka su ma suna ce ba biya su albashi ba wani wasu ce a ba an biyan albashin ma yanzu mu kamar mu anan bali sai ka samu wasu za su karba da wajen kwana ashirin da wani abu kafin mu kuma mutanen mu anan su samu su dan samu mu da muke kawai. To gaishe ku To a yau a kashi na uku na mahara da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana tsakanin shugaban APC jihar ta Taraba Barista Ibrahim Suri da kuma mashawarcin gwamnan jihar kan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa za mu tashi ne daga maganar zaɓen yankunan ƙananan hukumomi wanda ga alama ya gagara a shi. Babu maganan abun nan menene ma zaɓen local government in banda a yi wato takardun zaɓe sa'an nan kuma kuɗin da za a biya a wato wakilai waɗanda za su gudanar da zaben saboda haka an sha yin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a jihar taraba me ba su a yi kawai ba sa son su yi saboda sun san cewar a kowane wata suna karɓe kuɗin ƙananan hukumomi su yi amfani da su yadda suka ga dama wanda kuma ba daidai ba ne yanzu eh, zaben local government wanda aka yi ya shige ba mu muka yi ba ne mu muka yi ai a lokacin kam su 'yan adawa ne suka ce mu yi? Hakika 'yan adawa ne su. Abubuka yi, mu muka yi kuma har yanzu har yanzu ba wanda ya ce ba za a yi zaɓe ba. mun ce ba za a yi zaɓe ba ne ai kowa ya ce za a dawo ba su yi ba mu ma za mu yi mu ma za mu yi amma ba ku ne za ku ce mana mu yi ba amma wani abaka ba wani zai sani kan cewa wata ko tsoron karo da maza ya sa kuna gudun za ku sha kaye kuma ku da mulki a jiya shi sa ba ku jama'a zaɓe pdp a taraba fa ba ta da wata yar adawa a taraba in dai an ce maka maganan pdp magana ya kare to wannan magana domin ka duba ka duba ina so ka duba mutumin da zai ci zaɓe ya ba da gab dubu ɗari da hamsin na almundahana ba wani da tun da kotu kai loya ne kotu kotu biyu sun tabbatar gaskiya ne haka kai kai dan taraba ne ni dan eh, taraba ne dukkan mu dan taraba ne amma kun je kotu kotu ta tabbatar da cewa zaɓen nan an yi shi da kyau kuma gaskiya aka yi a kudancin taraba mun san irin wato almundahana da aka yi da sama da faɗi. kotu ta yake hukuncin ai hukuncin da kotu ta ta kariya ne ta yi kotun ta yi kariya abin da ya faru a kotu ta yi kariya kariya ta yi kotu ba kun yi appeal ba sa muka dauka ba to tun kun dauka kotu ta yi kariya saboda haka mun dauka kara kuma mun sake dauka kara zuwa kotu supreme court za ku ga abin da za a ke cewa Allah ya isa. To to shi to shi kafin aje ga Allah isa wani batu da aka daidana shi ne tsakanin gwamnatin jihar Taraba ta jam'iyyar PDP da kuma sun hada shi ne batun magana nan na madatsan Mambila. Dukkanin ku kuma wani abun burgewa shi ne daga wannan yankin kuka fito. Ɗazun eh, kana zargin kan cewa babu ayyuka da gwamnatin tarayya ta yi abokar bawa. kan cewa kuma ga batun magana madatsar nan na mambila kuma yau shekara. Kaji bari fara maka. ba su taɓa yin babban karya kamar karyan da suke yi a kan mambila suna siyasa da mu a kan karya ina da sama za su bi ina hanya su yi layin mu ga yanzu ana faffasa hanyoyi zuwa site na dam musan cewa za a yi amma ba hanya wannan ya nuna jahilcin sanin aikin gwamnati duk wa'annan suna cikin kasafin kuɗi da za a yi wayannan ayyukan da su za a fara yin hanyoyi za a farfasa zuwa wayannan guraren sa'annan a kai kayayyaki da za a yi ai sai ka jira ka gani a wancan lokaci kenan a wancan lokaci kenan amma a lokacin baba buhari ina baka tabbacin cewar za a gudanar da aikin nan shi ya sa ma a wato eh, muhammadu buhari ya ba mu ministan a wato makamashi domin mu tabbatar da cewar mun gode na ba mu wannan minista saboda haka domin mu yana son a tabbatar da wannan aiki za ku gani a kasa ba wani magana to a bari marka fa eh, sudi eh, wato kun janye da nakan ji yan adawa ko jami'ar ku tana zargin kanta wai gwamnatin jihar Taraba ita ta hana ruwa gudu a wannan aiki na madatsar Mambila akwai inda kuka samu tangarɗa ne wajen aiwatar da aikin da haka kuke zargin kan ta gwamnati ta raba ita ta tun farko sosai kuwa duk ƙasa a hannun gwamnatin jiha take saboda haka idan kana son ka yi wani aiki dole sai jiha ta ba da izini a je a biya diya dama ba su mu ba sun rike wannan dama ba su mu ba ina ba wallahi ina baka tabbaci cikin kwanan nan cikin kwanan nan shine bayan an rantsar da ministan nan shine shi da zargi da muka yi ta yi a kafafen yada labarai da ya yi yawa shine gwamna ya garzaya ya je ya sa hannu na yarjejeniya ya ba da kuma izini cewar a soma biyan diya bayan an biya diya a fara ayyukan nan wannan dama ba je gaskiyan maganan duk abin da za mutum za ka faɗa mu faɗi tsakanin mu da Allah gaskiyan magana dama ba su shirya wannan din ba zuwan wannan ministan din ne suka shirya wannan sun faɗa ma gamna gamna ya je ya sa hannu amma ba su shirya ba ba su taba rana daya ba su taba rana daya su kira gamna su ce gavna gashi mun shirya ka zo ka sa hannu ba ba su taba yi ba to wallahi wallahi rantsuwa kenan a shekara 2017 akwai takarda wadda ni na gani zahiri an rubuta yarjejeniyar nan amma gwamna darius saboda bakin ciki ya ki saboda ba shi da kishin taraba ya ki sa hannu sai da muka yi ta magana wannan ina kaji eh. kaji maganan hydro power na, na mambila hmm. governor darius yana lokacin yana ministan power yana cikin wanda suka increasing abin nan din yana ciki shi ne ma ya ya je ya tambaya ya je wurin ministan yanzu ya tambaya in ba governor darius lokacin da yana minista ne ya increasing abun ba ya je ya tambaya ko ɗaya ke ɗaya ke ah, to idan idan bayi da kishi a yi shigan zai je ya sa hannu ya ce a yi increasing ne ai to min yana da interest yana neman a bashi diya ta biliyan biyu dollars wai a ba ma jihar eh, taraba to idan ma idan ma an ba jihar taraba wannan ba kishin kasa a'a idan ma an ba jihar taraba shi aka bai wani! da muka azazzaba bashi a lokacin idan aka ba da kuɗin nan ai mun san abubuwan da suke da kuɗi. To mun ji daɗi ta masu sauraro kun da yadda ake tafafatawa tsakanin shi kansa shugaban jami'ar APC da take adawa ko kuma babban jami'ar adawa jihar Taraba shi kansa honorable barista Ibrahim Esudi da kuma hadimin gwamnan jihar Taraba kuma kusa jami'ar nan ta PDP da take mulki wato honorable Alhaji Abubakar Bawa kun ji da ake kan batutu da dama kamar yadda aka sani wani kan ce jihar Taraba a duk shekara ko kuma a duk lokacin zaben ya zo jami'in adawa ko kuma babban jami'ar adawa kan shi haka shi haka har za a gama wai me zai hana idan an kafa gwamnati tun da jiha ake a zo a tafi tare me yasa ko yan adawa ba kwa sallamawa ba ma sallamawa saboda aƙidojinsu ba masu kyau ba ne suna kawai handame kuɗaɗen da eh, suke shigo taraba ba sa wani aiki ina son baka misali yau idan ka je bali asibitin bali da a duk fadin arewa maso gabas ita tafi kowane asibiti wato iya gudanar da aiki da kayan aiki amma yau idan ka je in ban da kadangaru da beraye babu abin da za ka samu idan suka gayyace mu ba za mu ansa ba saboda me saboda ba su da aƙidoji masu kyau ba su da kishin taraba in banda almundahana ba abin da suke to a gaishe ku to a kashi na gaba kuma wanda shine na ƙarshe da zamu kawo muku Allah ya mu rana wata yau za mu ji wai gaskiya ne kwamishinoni ma ba sa iya zuwa su ga gwamnan jihar taraba na yanzu ballantana ma talaka ko dai kazafi ne irin na 'yan adawa ina kuma gaskiyar wani zargin da su 'yan adawa suka jima suna yi na cewa wai tun da gwamnan dariya sai ya kan karagar mulkin taraba bai taɓa ziyarar wata ma'aikatar gwamnati ko ɗaya ba ciki har da sakatariyar gwamnati to sai a dakata a ji martanin da shi mashawarcin gwamnan zai maida an allah ya kai mu rana wata yau dangane da wannan zarge-zargen yanzu kan muna godiya ga su bakin namu balista ibrahim ilsudu na apc da kuma abubakar bawa na pdp tare da shi wakilin namu ibrahim abdulaziz wanda ya shirya mana wannan muhawarar a can jalingo ya kuma na ita a nan a madadin su ne ne aliyu mustapha sakoto a washington mun bar ku lafiya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Kasashen turai kawayen Amurka sun yi kira ga bangarori biyu na Amurka da Iran da su mai da wukaken su kube biyu bayan alwashin da Iran ta yi na mai da martani kan kisan babban kwamandan ta Qasim Soleimani da Amurka ta yi a Iraki. Prime Minister Australia Scott Morrison ya sha alwashin wato kashe ko nawa ta kama domin taimakawa waɗanda iftila'in gobarar daji ya shafa wace ta kona miliyoyin hekta a jihohi uku na ƙasar sanarwar ta morrison ta zo daidai sa'ad da aka ƙara samun rasa rai a jihar new south wales wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu ya zuwa 25 jami'ai a jihar ajiyar litinin sun ce wani mutum ɗaya kuma ya ɓata amurka ta ƙara ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar kenya biyo bayan mummunan harin da mayakan kungiyar al-shabab suka kai wa sansanin a ranar lahadi rundunar sojin a afirka ta faɗa wata sanarwa a jiya litinin cewa dakarunta masu kai ɗaukin gaggawa na gabashin afirka sun isa sansanin na mandibe domin karfafa tsaro dakarun da ke biyayya ga babban hafsan sojin ƙasar libya khalifa haftar sun ce sun karbe ikon birni mai cike da muhimmanci na sirte daga gwamnatin da yammaci ke marawa baya a tripoli mai magana da yawon sojin kasar ta libya na haftar ya faɗa a jiya litinin cewa sun kwace birnin a cikin 'yan sa'o'i kuma tuni da ya sami cikakken 'yanci kawo yanzu tripoli ba ta yi wani sharhi akan lamarin ba haka kuma babu cikakken bayani akan gwabzawar sirte da ke kan gabar mediterranean birni ne mai muhimmanci domin kuwa dakarun na haftar ne ke da ikon gabashinsa yayin da tripoli take iko da yankin har zuwa yammacinsa birnin yana kuma kusa da yankunan hakomai sirte shine garin haihuwa na tsohon shugaban mulkin kama karya mu'amar gaddafi kuma ya yi zama a karkashin ikon mayakan ƙungiyar is kafin gwamnati ta kato shi ta kwato shi daga hannun masu tsatsauran ra'ayin addini tare da goyon bayan amurka to madalla masu raro an muke karkashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin Za kuma iya zirin shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi ne da yake na gabatar da shirin da kuma Cibahiru Diro ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumel wanda na haɗa na kuma gabatar ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.